bakwai ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1418 wanda ya daidai da takwas ga watan septemba 1997 ba'adu hamakati shi'a wasu daga cikin ainihin wato sakarci da kuma wauta ta 'yan shi'a ba mu gushe ba muna karatu a littafin minhajus sunnatin nabawiyya fi kalamin kalami shi'atil qadariyya na abil abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki ya ji kan ibn Taymiyyah ibn Taymiyyah yana lissafa mana daga cikin aqidoji na ƴan Shi'a waɗanda kuma ma abin har ya wuce ga ainihin wato abin da zama a iya cewa ko da hankali zai ɗauka abin ya zama sakarci to mun fara karanta kaɗan daga ciki sai lokaci ya ƙure mana a yau sai mu ce ga daga cikin abubuwan da ibnu taymiya ya ce wa amma sa'iru hamaqatihim fa kasiratun jidda ya ce amma sauran sakarci na ainihin 'yan shi'a to yana da yawa kwarai da gaske mislu kauni ba'dihim la yashribu min na'arin hafarahu yazid misali daga cikin 'yan shi'a akwai waɗanda suke ba sa shan ruwan ƙoramar da yazidu ɗan mu'awiya ya haka saboda kaɗai suna ainihin gaba da yazidu to wai rijiya ko ƙoramar da ya zama shine ya haka ba za su sha wannan ruwa ba kaga wannan sakarci ne ma'a annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wallazina ma'ahu kanu na min abari wa anharin harin al-kuffar tare da cewa annabi da shi da sahabban da ke tare da shi sun kasance suna shan ruwan rijiyoyin da kafirai suka haƙa da kuma ƙoramin da yake kafirai ne suka tona su wa ba'dhum wasu daga cikin 'yan shi'a laya a kulumin tuti sham ba sa ci daga cikin cizaki na ƙasar sham an san cizaki ko ainihin mutanen zariya dama sun san cizaki wani ɗan tsiro ne gashi nan 'yan ƙanana ƙanana jazir haka zaka ganshi gashi ana kasawa yara suna sha to shine tizaki to tizakin da ke kasar sham akwai yan shi'an da ba sa ci wai saboda me saboda ainihin akwai daga cikin sahabbai waɗanda sun dasa irin wannan tizaki din wa ma'lumun Annan an sallallahu alaihi wa sallama wa man ma'ahu kanu ya'kuluna mimma yujlabu min biladil kufari min aljubni wa yalbisuna ma tansijul kufar tare da cewa sanannen abu ne annabi da shi da sahabban da ke tare da shi sun kasance suna cin abubuwan da ake kawowa daga kasashen kafirai na abin da ya shafi cikwi da abin da ya shafi man shanu kuma suna sanya tufafin da ainihin kafirai suka saka yadin an sako shadda kowa gambari ko yadi daga ingila ko amerika ko japan ya halatta ka siya ka ɗinka ainihin tufafi ka sanya an ainihin kawo kifin gwangwani daga kasar eh, eh, Amerika ko wata kasa ta kafirai ya halatta an kawo wani nama na gwangwani daga kasashen su matukar ba an rubuta naman abin da Allah ya haramta bane da za a sa naman alade shine ba za ka ci ba amma naman gwangwani daga kasar Amerika naman gwangwani daga kasar Ingila kai tsaye sai ka ce bismillah ka ci abinka babu wanda ya kallafa maka cewa to ai ban ga sa hannu na limamin da ya yanka ba tunda kasar kiristoci ce aka kawo sai ka ci kawai wa ma ja'ala alaikum fi min haraj Allah bai tsananta mana cikin addini ba bal ghalibu siyabihim kanat min nasjil kufar yace mafi yawancin tufafin da manzon Allah yake sawa ma to yadin kafirai ne suka saka wa mislu kaunihim yakrahuna takalluma bi bi lafzil ashara misali daga cikin yan shi'a akwai waɗanda suna kyamar wajen magana su faɗi kalmar goma ba sa faɗan goma ko lissafi suka zo sai su ce ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara sha ɗaya sha biyu sha uku ba sa faɗar goma me yasa suke kin fadar goma aw fi'li shay'in yakunu ashara ko kuma aikata wani abu wanda yake duk abin da ya shafi guda goma ne to ba za su aikata shi ba hatta fil bina har wajen gini la yubnuna ala ashrati a'muda ba za su gini ko masallaci ne ko gida ne ba za su sa pillars girka gimshikai ba za su sanya guda goma ba wala bi asharati juzu'in ba za su samu ainihin gimshikai kamar itacen dabino su sanya guda goma ya zama dirka a masallaci ko makamantan haka ba wa nahwi zalika da makamantan haka kamar yadda ake yanzu na gini kaga gini a cikin masallatan juma'a da gine-gine masu fadi haka a sa dira kuto ba za su yi guda goma ba me yasa kaunihim yabghaduna khiyar sahaba saboda suna kyama suna kin waɗannan zababbin sahabbai na annabi guda goma da ya ware su lokaci guda yace yan aljanna ne to saboda haka ba za su yi kirgen goma ba saboda haka ba za su yi komai goma ba saboda kyamar waɗannan sahabban wa humul asharatul mashhudu lahum bil janna ibnu taymiya yace su ne waɗannan guda goma waɗanda manzo Allah ya musu shaidar cewa yan aljanna ne manzo Allah ya yi wa sahabbai da yawa shaidar yan aljanna ne to bayan wannan shaida ta ɗaya ɗaya ɗaya kuma Allah ya zo ya musu ta baki ɗaya sa'annan waɗannan guda goma kafin su an samu wasu ɗaiɗewa kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wata ran fatimatu zahara ta zo ta ce ya manzon Allah ka ce wa na dan aljanna wa na dan aljanna uwata khadija fa sai manzon Allah ya ce uwarki hamma tana da gidan zinare da karau na aljanna kaga wannan khadija tabbas yar aljanna ce bilalu dan aljanna ne warakatu ibn naufal dan aljanna ne warakatu ibn naufal shine malamin nan na kiristoci wanda da annabi ya ga mala'ika jibrilu ya firgita ya zo yana gaya wa khadija kubra yana fargaba yana tsuma yana jin sanyi sai ta ce mishi ka kwantar da hankalinka ba abin da zai cutar da kai kai ba mugun mutum bane kana taimakon talaka kana taimakon marayu mata da basu da miji kana taimaka musu Allah ba zai cutar da kai ba sai ya ce ai ma gashi ina gani shi annabi ta yake wannan aljani ne sai ta ce na ce maka ba aljani bane ka san in mutum ya dade a duniya dadewa a duniya na sa wasu abubuwa ya zama ka dake ka saba da su kai babba yanzu sai ka iya fitowa da daddare ka je nan ka je nan amma yaro sai ce na ga wani abu can kuma bai ga komai ba to saboda haka khadijatul kubra ta tsorata ba sai ta ce ba aljani bane ba shedani bane ba abin da zai cutar da kai yace shedani ne gashi nan ma a zaune a tsakanin sama da ƙasa akan kujera ta ce kana ganin shi sai ta ce eh sai ta ce to bari ka gani sai ta rinka tunkuɗa kallabinta haka tana yaye gashin kanta a hankali tana cewa kana ganin shi ce eh amma na ga yana baya baya kana ganin shi ke eh amma yana baya baya tana gama tuɓe kanta sai ya ce na daina ganin shi sai ta ce na ce maka ba aljani bane in aljani ne aka buɗe kai sai ya ƙara matsowa mala'ika ko sai ya gudu baya son ya ga tsiraicin kan mace shi yasa ma'ana duk sanda kika buɗe kan nan naki haka a tsakar gida to ki sani da cewa duk mala'ikun rahama sai su tashi su baki guri ai mun fahimci wannan da kyau ko to a lokacin sai ta ce to amma zo mu je akwai kawuna malami ne zo mu je a tambaye shi tunda lokacin nan su mushrikai ne maguzawa ne ba malamai cikin su waɗanda za su zama musu hujja don haka matsala ta farin dai ta shafi addini sai tafi wurin malaman yahuda da kiristoci to wannan waraqat ibn naufal malami ne yayi karatu cikin ainihin at-taura da injila ya iya karatu malami ne na kiristoci yana zaune yana ibada sai ta je sai ta ce ga abin da yake damun mijina kaza kaza sai ce kai ɗana ne yake damun ka yace kaji kaji kaji abin da nake gani sai ce ai wannan mala'ikan da ke zuwar wa annabi Musa ne yake zuwan maka ina ma a ce lokacin da zaka bayyana ka fara wa'azi ina da rai da sai in taimake ka ina ma a ce san za a kore ka daga garin nan ina da rai da na taimaka maka sai annabi ya ce awa mukhrijiyahu kuma korata ba ma ai a garin ta ce ai ba wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi sai an cutar da shi an kore shi daga garinsu to ba a daɗe ba sai warakatu ya rasu tun al'amarin annabi bai bayyana ba to wata ran sai sahabbai suka zauna suna tsaye gumi ai warakatu kaza kaza mutumin banza kaza kaza suna zagin shi manzo Allah yake la tasubbu waraka kada ku zagi warakatu fa inni ra'aytu lahu baitan fil janna na ga gidan shi a aljanna al-imamu hakim ya rawaito wannan hadisi da ahmad hadisi ne sahihi to kaga warakatu dan aljanna ne haka fatima manzo Allah ce ita ce shugaban matan aljanna duk wata mace da za ta shiga aljanna to fatima ce shugabanta duk wani saurayi da zai shiga aljanna al-hasan da husaini su ne shugabannin su kaga duk waɗannan akwai tasu bishara to bayan waɗannan ana nan wata ran sai annabi ya zo ya hau kan minbari sai ya lissafa mutum goma kaga waɗancan ai ma an riga an gabatar da nasu don haka yanzu ai ba sai an maimaita ba na wasu ne kuma yazo zo manzo Allah ya lissafa su su ne ga su ibnu taymiya ya lissafa su yace Abu Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'ad ibn Abi qasim wa Qasim wa Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail wa Abdurrahman ibn Auf wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radiyallahu anhu su goma waɗannan in ba ku manta ba wannan gaba mun fara karanta ta muna sharhi akan falalolinsu abubakar da umar da usman da ali da talha da zubair da sa'ad ibn abi waqas duk mun faɗi falalolinsu sai lokaci ya ƙure mana a yanzu sai mu kawo a takaicen takaitawa sa'id ibn zaidin daga cikin waɗannan sa'id ibn zaidin kusan kowa karanta tarihin shi tun yana firamare ana maku islamic studies shine mutumin da sirikin umar ne yana auren kanwa umar mai suna fatima suka zauna suna karatun alkur'ani na umar lokacin yana ba ma guje zamani ne na jahiliya babu mamaki eh, don kaga mutum yana wasu abubuwa na umar ga maguzanci kuma dan tauri ne dan daba ne duk maguzanci ne aka baro ya fito da kayan taurin shi da kayan daba shi zai tafi daji sai wani ba kauye ya game da shi ina za ka tafiya umar sai ce ai zan tafi ne yau wani sharri da ya faɗo wa larabawan makka zan je in gama da shi ya ce wani sharri ne ya ibn al-khattab sai ya ce zan je in kashe muhammadu ne yana raba 'ya'ya da iyayensu yana kaza yana kaza wannan ba kawai ya ce ka kwantar da hankalinka ya umar ga abu ya bullo a gidanku ka je ka fara da na gidanku mana ya ce me ya faru ya ce kanwar ka fatima da mijinta sa'idu ai sun musulunta sun kama addinin muhammadu ka je ka fara kashe su mana sannan ka zo ka kashe Muhammad ya ce amma ka san wallahi in ka kashe Muhammadu bani Hashim da banu Abdul Muttalib ba za su kyale ka ba dangin uwa da uba na annabi sun yi mishi kara ko da suke kafirai ba su yadda an taba shi ba Abu Jahal Abu Lahab ne da Abu Jahal kawai suka iya yadda amma duk sauran suna kafircin amma ba su yadda ba saboda tribalism kabilanci ba za su za su iya cin mutuncin shi amma kai in ka zo za ka ci mutuncin shi ba za su yadda ba su to shine sai Umar sai ya juya ya tafi gidansu Fatima kanwar shi sai je yana zuwa sai ya ji suna karatun alkur'ani yana shiga da gani sai suka ɓoye alluna yayye su fito da allo suka ishi ne ya kama mijin ya bubbuge shi har jini ya fito shi wannan sa'id ibn zaid shine a kanwar ta ɗauko allan ta ce ba za mu baka ba saboda kai kafiri ne sai ka je kayi alwala saboda lokacin hukunce hukuncen musulunci ba su tabbata ba ka yi je dan yi alwala me alwala dama a larabci a wanke fuska a wanke ido da baki yaje sai suka bashi to ya iya karatu ya yaki da jahilci ga fa'ida yaki da jahilci shi yasa an kama kara sai ka je ka yaki da jahilci yanzu baka sani ba ko dan wani abu zai zo a ce to sai wanda ya dan yaki da jahilci sai dauka ya karanta taha ma anzalna alaykal alqur'ana litashqa da ya karanta ayoyi biyar sai jikin shi ya sanyi sai ce shi ma zai musulunta a kai shi wurin muhammad Shi ne ya tafi ya je ya sami annabi sallallahu alaihi wa wa sallama a gidan darul arkam ibn abul arkam babban sahabi na annabi ya bada gidan shi ya zama nan ne makaranta annabi na karantar da sahabbai umar ya kwankwasa kofa aka ce waye ya ce umar ne kowane sahabi ya makale saboda an san shi dan tauri ne malam maka makami shikenan <laughs> sai hamza ya miƙe hamza asadun min usudillahi zaki cikin zakokin Allah ya miƙe ce a buɗe mishi ƙofa, idan sharri ya zo da shi za a yi maganin shi in alheri ne kuma gidan shi ne aka buɗe mishi ƙofa ya ce ya zo ya musulunta ne to daga ran da ya musulunta ya ce dan me za mu rinka yin addini a ɓoye shi yasa duk waɗannan yan tauri da ke kewaye da mu dinnan a rinka jawo sun suka gane addinin Allah wallahi duk wanda ya ce zai san sunna za su yi mishi makami su ba abin da ya shafe su <laughs> mun fahimci wannan da kyau ko a hankali ana jawo su in yi maka sallama wa alaikum salam ka jawo shi ku zo ku ci abinci kana jan shi a jika sai dan shi da ya dauka kawai shi dan wuta ne kai tsaye ya sallama kai in ya ga kai ustazu kana dan jan shi a jika sai ga ashe muna da dan sauran mu sai dan fara shigowa in ya zo masallaci a bude mishi ya shigo mun fahimta wallahi in irin su suka gyaru su ne wa addinin musulunci aiki saboda su dama duk garin ba su shakka kowa mun fahimci wannan da kyau ko to wannan sa'id ibn zaidin na daga cikin waɗannan guda goma Allah ya bashi wannan falala ya saka shi cikin waɗanda annabi ya lissafa a lokacin nan to yana daga cikin karama da Allah ya mishi imamu muslim da ibnu sa'ad suka ruwaito hadisi sahihi wata rana sa'id ibn zaidin yana zaune a gidan shi sai makwabciyar shi sai ta saka ihu cewa ya ci iyakarta wato wajen da ya zo sa shi ya yanki filinta ai mun fahimci abin da ake nufi ko ya ɗibi daga nata ya ƙara a nashi da ta saka kururuwa duk mutanen anguwa suka taru lafiya ta ce sa'idu ya ci iyakarta ya ɗiban mata fili ya ce ni Sa'idu ibn zaidin idanuwa na sun gane mini manzan Allah kunne na ya ji min manzan Allah yana cewa duk wanda ya ci iyakar wani daidai da ɗani guda ɗani guda shine gwargwadon ka buɗe yatsan ka babba da wannan na tsakiya abin da ya bada haka kamar inci bakwai zuwa takwas annabi ya ce duk wanda ya ci wa wani haka na ƙasa za a nan nado tun daga ƙasa ta ɗaya har ta bakwai a mai da ita kamar gargara a ya mai a wuya a filin alkiyama ya ce bayan kunnuwa na sun ji manzo Allah ya faɗi haka in ci iyakarki ya ce wallahi ban ci iyakarki ba ta ce ita kuma lalle ya ci iyakarta sai ce ya Allah wannan mata ta yi mini kazafi ta cuce ni ta ɓata mini suna ya Allah ka makantar da ita kuma ka sanya kabarinta ya zama a cikin gidanta ya Allah hakan abin ya faru ana nan wata ran ta fito fitsari za ta me za ta je kawai sai ta makance to haka ta fito wata rana kuma tana lalube za ta ban ɗakin ne ina za ta je sai ta afka rijiya duk aka yi juyin duniya yan faya birgen ne yan guga ne duk aka yi aka kasa ɗauko ta sai aka tunkuɗa ƙasa aka rufe ta a cikin rijiyar kaga addu'ar shi guda biyu a ta Allah ya karba Allah ka mai da ita makauniya ta zama Allah ka sa kabarinta a cikin gidanta to wannan kaɗan cikin falalolin sa'id ibn zaidin kenan shi yasa ka ji tsoron yi wa bayan Allah barrantattu kazafin da baka ji ka gani ba kawai sai ka yanka ka faɗa Allah ya shiryar da mu wa Abdurrahman ibn Auf da kuma Abdurrahman ibn Auf shi ma ɗaya daga cikin waɗannan ne wa Abu Ubaida ibn al-Jarrah da Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhum Allah ya ƙara musu yabo Abu Ubaida ibn al-Jarrah an mishi laƙabi ko kirari da cewa Aminul Umma saboda ranar da aka yi yakin badar mahaifin shi ya fito cikin tawagar kafirai don ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi abu ubaida ta bin jarra ya sare kan mahaifin shi kuma ya tsaga shi biyu ya zo da takobin shi da jini ya ce wa manzan Allah na kashe mahaifi na ne manzan Allah ya daga hannun shi ya mishi kirari da aminul umma don in ba addinin musulunci ya zirti a zuciyarka ba ba za ka iya sa kan sakalinka ka sare kan mahaifinka gangan jikin shi kuma ka tsaga biyu ba saboda Allah kawai sai musulunci ya zauna zuciyarka domin Abdulrahman lokacin bai musulunta ba dan gidan na abubakar da ya hangi abubakar sai ɓoye wai ba zai iya haram mahaifin shi ba a lokacin abubakar musulmi shi kuma yana kafiri sai da aka ji aka zauna gida yake cewa ai baba na hange ka sai na kauce dan ba zan iya faɗa da kai ba ce ni da na gan karatun na aika da kai lahira radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda ibnu taymiya yace yubghiduna haula'i illa ali ibn abi talib radiyallahu anhu yan shi a duk suna kin waɗannan guda tara cikin goma nan sai dai aliyu kawai ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ‘yan shi'a kuma suna kiyayya da sauran sahabban annabi daga cikin muhajirai da ansar daga cikin waɗanda suke shiga musulunci da ɗumi-ɗumin shi nan tun farko waɗanda suke manzon Allah mu baya a ƙarƙashin bishiyar nan da Allah yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara haƙiƙa Allah ya yarda da muminai abin da muke so kowa ya fahimta siffa Allah ta sha bamban da siffa kowa yanzu mu mutane za ka iya faranta mana rai a yau goban ka ɓata mana rai sai mu ji ba ma ƙaunarka. ka amma Allah ya ce na yi fushi da wani to shikenan an gama Allah ya ce na yarda da wani an riga an gama tunda Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajarati Allah ya yarda da sai ya ce anil mu'minina da ya ce an mu'minina ya kawo shi ba alif da lamto wasu daga cikin su kenan amma yace anil mu'minina duk wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ke wannan lokaci Allah ya yarda da shi mun fahimci wannan ibnu taymiya ya ce wa kanu alfan wa arba'a mi'a su dubu ɗaya ne da ɗari hudu duk baki ɗaya Allah ya yarda da su a wannan lokacin kenan wa qad akhbara Allah annahu qad radiya anhum kuma Allah ya bada labarin cewa ya yarda da su to amma ƴan shi'a sun ce ba sa kaunar su وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر أيضا يا تبت أينهم واتو أروى يو أتكن صحيح مسلم دوان للتافن جابر الله يتعالى مش يردايتي أن غلام حاطب بن أبي بلتأ قال يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار أقول صحابينا النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتأ شي أصلي ba mutumin cikin garin maka ba ne ɗan ƙauyen maka ne sai ya shigo garin maka ya zo ya zauna ya samu jali kasuwanci sai ya kuɗi da yau hijira ya baro dukiyar shi to wata rana sai annabi ya shirya za a je a yaƙi mutanen makka kuma aka yi taro cewa kar wanda ya je ya faɗi wannan sirri a je a afka musu ba su sani ba to ana nan a wannan hali sai hatsib ya ɗauki alƙalamin shi ya rubuta wasiƙa zuwa ga mutanen Makka. cewa kun san ni ba ɗan uwanku ba ne amma ba ne na shigo garin nan ne na zo na samu arziki amma da dukiyata cikinku da matana da 'ya'yana nan haka annabi zai zo zai yaƙe ku rana kaza da kaza don Allah na yi muku wannan tonan asiri ne ba don komai ba sai don ku ji daɗi ku adana min ta. shi abin da ya sa ya haka kenan kasan ɗan kasuwa kullum yana tunanin jalin shi mun fahimci wannan ko to shi kenan sai ainihin ya baiwa wata mata ya ce ta sanya a cikin gashinta ta kitse ta sa kitso ta yi kitso ta zama takardar tana can karkashin gashinta ta tafi ta kai ta tafi kan hanya sai mala'ika jibril ya zo ya gaya wa annabi ga abin da ya yayi aka tara jama'a aka aiki sayyidina ali da shi da wani sahabi ku je ku zo da wasiƙa tana nan wurin wata mace mai sufa kaza mai sufa kaza sayyidina ali da shi da wannan suka je suka ce ke ki ba mu wasiƙa manzo Allah ya ce akwai wasiƙa wurin ki tace ba wasiƙa har sun juya sun tafi aliyu ya ce wallahi tunda manzo Allah ya ce akwai wasiƙa akwai to shine ainihin da ta ga cewa za a ja ta sai ta kwance hijabinta ta kwance kallabinta ta kwance kitso ta ɗauko wasiƙa ta basu da aka zo aka karanta wasiƙa a cikin sahabi a cikin sahabbai sai na umar ya ce ya manzan Allah wannan munafiki ne ka banna in sara kanshi kaga abin da na faɗa da ko in suka shigo cikin mu za su yi operation sosai <laughs> mun fahimta da kyau ko sai annabi ya ce a ka bar shi ba ganin ya je yakin badar duk wanda ya je yakin badar Allah ya dubi zuciyar shi ya ce duk abin da ya yayi Allah ya riga ya fi musu har abada ba fasawa to shi ne sai aka samu wani bawa na shi wannan Hatsibu ɗan Abibalta a wata ran sai ce manzon Allah wallahi sai Hatsibu ya shiga wuta ya rantse da Allah ba wahayi ake mishi ba zangayi irin na mutane kawai wai wallahi sai Hatsibu ya shiga wuta fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce kazabta kayi ƙarya innahu shahida badaran wal hudaybiya ya halarci yakin badar ya halarci yakin hudaybiya sulhin hudaybiya dan haka Allah ya yafe musu waɗannan mutanen na haka duk laifin da suka sun yi ne a cikin gafara Allah kafin su yi laifin su magafurai ne wa hum yatabarra'una min jumhuri haula'i ibnu taymiya yace yan shi'a suna ainihin barranta daga duk waɗannan sahabbai bal yatabarra'una min sa'ibi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yace kai yan shi'a ma suna barranta daga ainihin sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baki daya illa na faran kalilan sai yan kaɗan daga cikinsu na hawa bi ta ashara gwargwadon kamar goma sha wani abu domin suna da bambanci cikin akidojin nasu wasu yan shi'an kawai ainihin sahabbai uku ne suka yarda da su bayan haka duk sauran kafirai ne wasu kuma sun kai biyar wasu kuma sun kai goma sha kaɗan haka amma dai babu waɗanda suka yarda da sahabbai gar da gar guda ashirin cewa musulmi ne wa ma'lumun ibn taymiya yace kuma sanannen abu ne annahu law furida fil alami asharatun min akfarin nasi da a ce ba a samu wasu mutane goma a duniya sun fi kowa kafirci lam yajib hajru hadhal adad hadhal ismi lidhalika a ce mutane goma akwai su a duniyar nan yanzu sun fi kowa kafirci to ai wannan ba zai sa a ce a shikenan mu kaura cewa lambar goma ba mu daina kirge da goma saboda akwai waɗanda suka fi kowa kafirci kama annahu subhanahu wa ta'ala lamma qala kamar yadda Allah madaukakin sarki yayin da yace wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihuna a cikin birnin annabi salihu akwai mutane guda tara suna barna a bayan ƙasa ba sa gyara lam yajib ajru ismi a tis'a mutlaqan dan an samu mutane tara a zamanin annabi eh, salih mabarnata ne yan ta'adda mutum tara to daga nan kuma sai a ce to bai halatta a yi kirge da tara ba saboda akwai wasu yan iska guda tara a cikin gari bai halatta ba ba za a ce haka ba yace bal ismul ashra qad madaha Allah musammahu fi mawadi' ya ce ai lambar goma ma ɗaya biyu zuwa goma kalmar goma Allah ya yabe ta a wurare da yawa a cikin alkur'ani ka ƙaulihi ta'ala fi mutu'atil hajji kamar yadda Allah da yake bayani akan hajji na mutu'a da matu'in hajji da matu'in hajji shine in kai umara ka warware sa'annan kuma lokacin aikin hajji ka shiga kai aikin hajji sai ka yanka abin da ya saukaka na dabba in baka samu damar yankawa ba ka yi azumi ainihin guda bakwai a can ko Sa'an nan kuma sai ka ainihin yi guda guda uku a can guda bakwai in ka dawo gida to da Allah ya zo bayani a nan sai ya ce mallam ya ji wanda bai samu dabbar da zai yanka a wurin aikin hajji ba Fasiya mu salasati ayyamin fil hajji sai ya azumi guda uku a can makka kenan a wurin aikin hajji wa saba'atin idza raja'atum guda guda bakwai kuma idan kun ainihin dawo sai Allah ya ce tilka asharatun kamila kun ga goma kenan cikakkiya ashe Allah ya yabi goma to su kuma yan shi'a ba sa son lafazin goma saboda waɗancan to da su ƙaunaci lafazin goma mana saboda ya zo a alƙur'ani ko to amma kaga saboda ƙiyayyar sahabbai ya sa abin da ya zo a ƙur'anin ma ba su kula da shi ba Allah ya kiyaye wannan aya abin da take nufi fa shine wanda ya aikin hajji na tamattu'i to lallai ne zai yi yanka to bai samu damar yanka din nan ba to akwai azumi goma akan shi uku a makka bakwai in ya dawo gida amma in kana aikin hajji wani kuskure ya same ka to za ka yanka dabba in baka samu damar yanka dabba din nan ba to azumi uku ne a kanka kawai azumi uku a kanka mun fahimta ba goma ba wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa adina Musa Salafi na lailatan mun yi alkawari da Musa cewa ya je ya yi azumi na kwanaki talatin wa na bi ashirin sai muka cika sa mishi guda goma din nan ai guda talatin din nan muka ƙara mishi guda goma a akai kaga Allah ya yabi goma kenan ashe Allah ma yana faɗan goma amma yan shi'a ba za su faɗi goma ba saboda ƙiyayyar sahabbai goma fatan miqatu rabbihi arba'ina laila sai ya zama alƙawarin da Allah ya ɗora annabi Musa ya zama na kwana arba'in kenan ga talatin ga goma suratul arafi aya ta ɗari da arba'in da biyu wa ta'ala Allah ya ce wal fajri wa layalin ashar Allah ya ce ya rantse da alfijir sannan kuma ya rantse da dare raki goma dare raki goma su ne dare raki goma na farkon watan zulhijja watan ƙarshe na shekarar musulunci to ashe kaga Allah ma yana amfani da kalmar goma amma kaga an samu waɗancan yan shi'a ba sa faɗi ta iya yi waka ce to ai mu mun ji namu yan shi'an suna kirgen goma to ibnu taymiya ya bada amsa akan wannan magana a can baya ya ce ai dama waɗannan maganganu ba wai dukka sai yan shi'a sun tattaru akan wannan aƙida ba amma tun da an samu wasu daga cikin su to lazimi ne in aka zo yi musu raddi a ce yan shi'a kamar yadda aka samu wasu yahuda suka ce Allah marowaci ne ai ba dukkan su ne suka ce ba amma da Allah ya tayi sai ya ce waqalatil yahudu yadullahi Maglula. yahudawa suka ce hannun Allah a makale yake Allah baya kyauta ka gani sai Allah ya ce yahudawa tare da cewa ba dukkan su suka faɗi ba wasu suka faɗi to nan ma wasu yan shi'an ne da wannan aƙidar amma haka tashi dai lallai sai a ce yan shi'a Allah ya shiryar da mu وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله kuma ya tabbata a cikin hadisi sahihi da bukhari rawaito annabi yana yin itikafi na kwanaki goma karshe na ramadan kwanaki goma na ƙarshen watan azumi annabi ne har Allah ya ɗauki ranshi to annabi yana yin azumi goma amma su kuma yan shi'a suna kyamar duk abin da yake goma wa qala fi lailatul qadr game da falalan lailatul qadr annabi yace iltamisu hasil ashr al awakhir ku nemi lailatul qadr a goman karshe ashe annabi na faɗar kalmar goma amma kaga yan shi'a ba sa faɗi وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا تبت أتكن صحيح البخاري حديث النبي يتي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر باب وسقوانكي دا ألا يفسون أي مش أيكي نبوتا في يد وأنن قوانكي قوما نفرقون وتنزل هجة duk waɗannan hadisai ga su duk annabi yana faɗin ainihin goma amma yan shi'a ba sa faɗan goma ga shi annabi yana aikata abin da yake goma amma yan shi'a ba sa aikata goma dan mai dan kyamar waɗancan goma cikin sahabbai wa nazairi zalika muta'addida ibnu taymiya yace ayoyi da hadisai makamantan waɗannan suna da yawa wa min al-ajab yace abin mamaki ma annahum yuwaluna lafzat tis'a yan shi'a suna kin lafazin goma amma kuma suna kaunar lafazin tara wa hum yubghiduna tis'ata min al-ashra gashi kuma tara din ne daga cikin goma suke ki ko mun fahimta ba sa son lafazin goma saboda waɗannan sahabbai goma amma suna son lafazin tara kuma kaga cikin goma din nan tara ne kawai suke yi ki sun yarda da ɗaya shine aliyu ashe kaga in aka koma aka dubi maganar da muhimmanci kwarai da gaske za a gano taran nan da suke ki don an cire aliyun kenan ma'ana taran da suke so an cire aliyun kenan wato an kara da aliyu ne ya zama goma ba sa so to a hakika da wa suke ki kenan sai shekul islam ahmad ibnu abdul halim ibn taymiya yace wa hum yubghiduna tis'ata min al-ashara fa innahum yubghidunahum illa aliyan yace cikin goma din nan in shi a ainihin wato aliyu kawai suke ainihin so amma sauran duk suna kin su wa kadhalika hajruhum lismi abi bakr wa umar wa usman haka nan kuma kauracewa da yan shi'a suke wa sudan abubakar da Umar da Usman akwai yan shi'an da suke a nan Zaria sunayensa Abubakar amma yanzu sun ce a rinka ce musu Garba a daina ce musu Abubakar a rinka ce musu Garba akwai ma wanda gaba ɗaya ya canza sunan nashi Allah ya kiyaye waliman ya tasamma bi zalika kuma duk wanda yake da suna abubakar ko umar ko usman za ka ga 'yan shi'a suna ƙaurace mishi innahum yakrahuna mu'amalatahu suna kyama da mu'amala da shi in ka je aikin makka ga sunan in ka ga mutanen iran in ka ce sunanka abubakar ko umar ko usman suna matukar kinka amma kana cewa sunanka aliyu sai su rungume ka wa ma'alumun anna ha'ula ilau kanu min aksarin nasi ibnu taymiya yake sanannen abu ne abubakar da umar da usman ko da a ce sun fi kowa kafirci cikin mutane lam yushra Allah ya tasammar rajula bi misli asma'ihim ba za a shar'anta cewa kuma ba za a sa wa mutum sunansu ba ko da a ce abubakar ya fi kowa kafirci a duniyan nan ai ba za a ce kuma bai halatta ka sa ɗanka abubakar ba zai buga mana misalai akan wannan ya ce faƙad kana fi sahaba man ismuhul walid a cikin sahabban annabi akwai waɗanda yake sunayensa akwai wanda yake da suna walid alwalid wa kana nabi sallallahu alaihi wa sallama yaqnutu lahu fi salati wa yaqulu annabi ya kasance yana yi mishi alqunuti yana roƙon Allah a sallah yana Allahumma anjil walid ibn alwalid ya Allah ka kubutar da alwalid dan walid akwai sahabin annabi mai suna walid shi wannan din to sai mutanen makka suka kama su suka yi garkuwa da su suka tsare su suka hana su yin hijira su ne musu azaba annabi in ya idar da sallah ya ɗago raka'a ta ƙarshe sai ya ɗaga hannu yana kiran sunayensu yana ya Allah ka kubutar da wane da wane ya Allah ka kubutar da wane da wane Allah ka hallaka wane da wane cikin kafirai sahabbai kuma suna amin a sallar asuba da sallar azhar da sallar la'asar da magariba da isha abinda ake kenan in matsala ta taso ina ahli sunna idan matsala ta tashi masara ce ta tsada bala'i ne ya faɗo ba wai zuwa za a yi ranar juma'a liman ya hau kan mimbari ba a ce a karanta fatiha da kul huwallahu kafa uku wallahi tallahi bid'a ce irin ta ɗaya da wadda yan ɗariƙa suke sun idar da sallah ce fatiha da salatul fati duk hasan da usaini duk iri ɗaya ne ba wata addu'a da za a hau to alhaji wani ya mutu a yi mishi addu'a waye ya ce ai haka wannan addu'a bakwai kenan addu'a bakwai kenan duk ɗaya ne wallahi za ka ƙi cin kare ka je ka cin naman jaki duk inda bidi'a take wallahi ka kyamace ta ya kamata mu lura idan musiba ta faɗo ba masara ake kuka ta yi tsada ba to a gaya wa Allah mana hayi alƙunuti liman yana dagowa daga ruku'u kowace sallah ruku'u na ƙarshe sai ya daga hannu Allahumma rfa annal juhuda wal ju'a ma musna amin Allah ka dauke mana wahala da yunwa ko ba ita ce rashin masara da tsadata ba shikenan za ku ga aiki da cikawa manzo Allah mas'ala ba ta taba ta sashi gaba ta sharri ko ta alheri ba sai yayi alqunuti ya dade ya ne wata guda sai ijaba ta zo 1987 da aka yi hayaniyar da aka yi a nan jihar Kaduna wadda ta taso daga kafancan an kama musulmi an kukulle su ana zalunta su ana kaza shikenan sai muka zo muna yin alkunuti sai aka ji ana ta bada labari wai ga wata sallah an zo da ita kuma wai yan izala har muna zaune muna sauraron hasken musulunci an gaya Malama Bakar gumi ga wasu yara suna wata irin sallah da yake mala ya mai da su bucin sai ce ku hana su ku ne mahaukata ku hana su sai ce ku hana su amma matsala ta faru abinda ake kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai wasu ta zo suka ce sun musulunta a basu malamai da za su karantar da su ya ɗibi alarammomi saba'in a lokacin ana kamfan mahaddata alqur'ani ya ɗibi saba'in ya basu suna tafiya suka haɗa baki su da wasu larabawan ƙauye suka kama su duk suka yanka su cikin abubuwan da suka suke a lokacin suka ce ya Allah ka gaya wa manzon Allah halin da muke ciki Allah ya gaya wa manzon Allah halin da suke ciki ga su an kakkashe su manzon Allah ya daga hannu a sallah yana addu'a ya Allah ka azabtar da wani da wani ya rinka kiran manya manyan kafiran ya nemi su addu'a nan da nan da suka ji haka sai suka dawo suka tuba tuba na gaskiya sai annabi ya daina sai Allah ya saukar da laysa laka min al-amri shay'un dama al'amarin ba a hannunka yake ba aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum ko Allah ya yafe musu su zo su tuba ko Allah ya musu azaba fa innahum zalimuna sun zalunci kansu ne da suka wannan yanzu Allah ya taimake su sun dawo sun tuba shikenan sai aka daina shi yasa ba a soke yin alkunuti ba har tashin alkiyama in matsala ta faru za a yi alkunuti a dukkan salloli biyar a bayyane kaga wannan larurar ya zama limamin munajin larabci kenan domin kunuti din ba addu'a ce rubutacciya ba a'a gwargwadon yadda matsala ta faru kuma za a rinka faɗan sunaye za a rinka faɗan sunaye sunayen arna Allahumma zalzil Amurka wa Rasiya wa Faransa wa kaza wa kaza wa kaza Allahumma zalzilhum ana kiran sunayen kasurguman arna ana kuma kiran sunayen manyan musulmi a musu addu'a ya halatta da zaran bukata ta biya sai a saurara abin da sunna ta ce kenan amma alƙunuti da ake na sallah asuba kullum Allah ya bada lada amma fa bid'a ne <laughs> bid'a ne sahabin annabi da kan shi ya faɗi haka ka duba cikin uh, abu dauda tirmizi da nasa'i da ibnu maja aka yi wa tabi'i wa baban shi tambaya sahabi ne farik ya ce ya babana ka zauna da annabi da abubakar da umar da usman da aliyu a nan kufa ya zauna da annabi ya zauna da duk khulafa'ur rashiduna na nan duk suka mutu akan idan shi sai ya ce afa kanu yaqnutuna fil filfajir ko suna alqunuti a sallah asuba sai ya ce ai bunayya muhdath a wata riwaya ta nasa'i ya ce ai bunayya bid'atun ai bid'a ne kesa ba sunna bane yin alkunuti din wannan hadisi da aka ce annabi bai gushe yana yin alkunuti a sallar asuba ba hatta faraka duniya hadisi ne mawdu'i bai inganta ba hadisin ƙarya ne Anas aka ce ya ruwaito shi sai Allah ya taimaka tun Anas na da rai aka fara kaga wannan hadisi ana cewa Anas ne yake dara kutsun ya ruwaito hadisi da isnadi jayyid ka duba nailul awtar na shaukani cikin mujalladi na ɗaya juz'i na biyu aka je aka tambaye Anas wai kai kace annabi na yin alkunuti a sallar asuba kullun har ya mutu yace ƙarya suka yi mini yace ni dai na ce annabi ya yi alkunuti a dukkan salloli biyar wata guda to wannan na malikiya da aka samu kun ji asalin hujjar shine wancan hadisin da bai inganta ba dama ibnu taymiya ce na daga cikin wasu maganganun da malaman fiqh suke kafawa hujjojin su in aka gano hadisi ne mai rauni sai a ce Allah ya ji kansa amma ba za a aiki da wannan matsalar ba don haka yin alkunuti din a cikin sallah asuba da ake na kullun da kullun din sai a daina jama'a mun fahimci wannan da kyau ko inda alkunuti ya shar'anta kenan a cikin waɗannan salloli biyar in wata musiba ta zo ko kuma ana neman wata bukata sai kuma a sallar wutiri wani lokacin annabi yakan yi alkunuti a cikin sallar wutiri amma na sallar wutiri din yana yi ne bayan ya gama karatun fatiha da sura sai daga hannun shi yana yi Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita to wannan annabi yakan yi haka wani lokacin a cikin sallar witri mun fahimci wannan da kyau ko amma a salloli biyar sai abin da ya faru to a zamanin sayyidina Umar Umar ya yi faɗa da wasu mushrikai ko kiristoci ya rinka yin alƙunuti to a cikin wannan alƙunuti ne da yake shine yake wannan Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka har zuwa ƙarshe wannan alƙunutin ba wai a sallah asuba ne Umar yake yin shi ba a cikin salloli dukka guda biyar ne yake kaje ka karanta sunan kubra mujalladi na farko Allah ya shiryar da mu to ya ce daga cikin sahabbai akwai wanda yake sunan shi Walid wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yaqnutu lahu fi wa yaqulu annabi yana yin alkunuki, yana roƙon Allah yana cewa Allahumma anjil walid ibn al Allah ka kubutar da alwalidi ɗan dan walid wa abuhu al-walid ibn al kana min a'zami an-nas baban wannan sahabi sunan shi walid kuma yana daga cikin waɗanda suke matukar manya-manyan kafirai amma kuma ga shi ma sunan ɗan shi alwalid annabi bai ce to tunda sunan babanka kafiri alwalid kai ma sunanka walid bai kamata a rinka kiranka da suna irin na kafirai ba yanzu da mutum zai musulunta kirista ya musulunta mu ce ya sunanka ya ce jacob za mu iya barin shi da jacob din shi me jacob ne ya inna ma canjin lahaja ne kawai kamar lawan ne da awwal mai bambanci lahaja ne kawai jacob da yaran da bible ya sauka yaqub da harshen larabci to don ya kasance suna kaza arna na amfani da shi dan an samu kuma wani musulmi ya amfani da wannan sunan in ba wani muni a cikin wannan sunan ba babu komai mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka malam yake cewa wa huwa al-wahid al-madhkur fi qawlihi ta'ala baban wannan walid din dan walid shine wannan da Allah madaukakin sarki ya kiraye shi da yace zarni wa man khalaqatu wahida ka bar ni da wannan da na halicce shi din nan shi kadai zai zo gare ni to shi ne wannan amma ga shi sunan shi walid kuma ga ɗan shi walid kuma annabi bai ce to tunda walid sunan wani kafiri ne a daina kiranka da shi ba ko mun fahimta abinda yake son ya nuna mana to in tunda haka ne kuwa to dan ya kasance abubakar yan a ba su san shi to me ya kai kuma a ce ba a san sunan abubakar to amma ka tafi iran ka gani ka ga suwa yake da sunan abubakar in ka ɗebe halin sunna din mun fahimta ka ga me ake sa abubakar ko a samu jaki a sa abubakar biri a sa mishi umar a samu kare a sa wa mu'awiya mage a sa mata aisha ko hafsa gashi nan har a nan kano ni na gani da ido na wadda ta sanya wa magenta aisha saboda ita yar shi'a ce ta ce allah kiyaye wai ta haifi ya ta sa mata aisha na haka ta sa wa magenta aisha allah ya shirya da mu Wafi sahaba sahaba man ho amr daga cikin sahabbai akwai wanda amr sunan shi wa na ma man ho amr cikin mushrike kuma akwai wanda yake sunan shi amr kuma cikin sahabbai akwai mai suna amr mislu amr ibn ah, abdul kama amr dan abdul wa abu jahal ismuhu amr ibn hisham abu jahal shi kanshi duk da kasar gumanta kafircin abu jahal sunan shi amr kuma gashi cikin sahabban annabi akwai masu suna amr annabi ya ce to tunda sunan abu jahal amr kai ka cire wannan sunan saboda ka sunan ku ya daya da na abu jahal ba wa fi sahaba a cikin sahabbai akwai khalid ibn sa'id ibn al-as min as-sabiqin al-awwalin akwai mai suna khalid dan sa'id dan as daga cikin waɗanda suka fara musulunta wa fil daga cikin mushrikai akwai Khalid ibn Sufyan al-Huzali akwai sahabi Khalid akwai mushriki Khalid annabi yake to tunda akwai mushriki Khalid ka canza sunanka ba sannan yace wa fi sahaba man ismuhu Hisham daga cikin sahabbai akwai wanda yake da suna Hisham mislu Hisham ibn Hakim kamar Hisham dan Hakim wa Abu Jahal kana ismu abihi Hisham kuma Abu Jahal sunan uban Abu Jahal Hisham annabi ya ce tun da sunan ka yayi daidai da sunan uban wani kafiri ka canza ba bai ce mishi haka ba wa fi sahaba man ismuhu uquba cikin sahabbai akwai mai suna uqubatu mislu abi mas'udin kamar abu mas'ud sunan shi uqubatu ibn amr al-badri wa uqubatu ibn amir al-juhani wa kana fil mushrikin kuma daga cikin mushrikai akwai wanda sunan shi uqubatu ibn abi mu'ayfin akwai mai suna uqubatu dan abi mu'ayfin wa fi sahaba a cikin sahabbai akwai aliyun wa usman wa kana fil na man ismuhu ali a cikin mushrikai ai akwai wanda yake sunan shi ali ko kamar wa mislu ali ibn abi umayya ibn khalaf ibn khalaf kama ali dan umayya dan khalaf kutila yawma badrin kafiran an kashe shi a ranar badar a matsayin kafiri kuma sunan shi aliyu to ya yan shi'a suke sa aliyu haka ne tun daga zunzurutun mushriki sunan shi me sunan shi aliyu kuma yan a suna son sunan aliyu ashe inda gaske ne suke kin abubakar a can to nan ma sai su kina aliyu kenan tunda sun ce abubakar kafiri ne ko to akwai wani aliyu ma mai suna aliyu kuma kafiri ne to tunda suke kyamar wancan kafiri a wurinsu abubakar to sai su kyamaci wancan kafiri ma aliyu kenan mai wancan sunan sai zama ba sa sa sunan aliyu kenan ko ai an fahimci makasudin ibnu taymiya da kyau to shine sai yake cewa wa mithlu usman ibn abi talha a cikin sahabbai akwai wanda yake akwai cikin kafirai akwai wanda yake mai suna usman dan abi talha kutila qabla an yuslima an kashe shi yana kafiri kafin ya musulunta wa mislu hadha kafir ce misalin irin wannan yana da yawa shi yasa don wane sunan shi kafiri ne don wane kafiri ne kuma sunan shi ya zama daidai ne da na wani musulmi ba za a ce to kai canja sunan ka dan kai ya dace da wannan ba ko mun fahimta yanzu cikin arnan nan saudan zariya ba ibrahim to shugaban yan shi'a ya sunan shi ibrahim sai su dinka ce mishi ibro kenan dan ya zama ya canza daga na waɗannan arnan ku shi yasa ba magana akan cewa dan sunan wani kaza sunan wani kaza a canza wani wani sai a kira shi kawai Allah ya shiryar da mu falam yakun annabi sallallahu alaihi wa sallama wal mu'minuna yakrahuna isman min min al asma'i li kauniha qad tasamma bihi kafirun min al kufar annabi da sahabbai da mu'minai ba sa kyamar wani suna don wai kawai akwai wani kafiri yana biyarin yana amsa wannan sunan falau qaddira anna al muslimina anna al musammina bi hadhihi al asma' kuffar da za a kaddara cewa waɗanda ake kiransu da waɗannan sunaye su abubakar da umar ɗin da usman da za a kaddara cewa ɗin wai kafirai ne da gaske kamar yadda 'yan shi'a suke cewa lam yujib zalika karahata hadhihi al-asma wannan ba zai sa kyamaci waɗannan sunaye ba ma al-ilmi li kulli ahadin bi anna an sallallahu alaihi wasallama kana yad'uhum biha tunda an san cewa ai annabi na kiransu da su ko to tunda annabi yake kiransu da su ya yarda da su kenan wa yuqirru nasa ala du'aihim biha kuma annabi ya tabbatar da mutane suna kiran abubakar da wannan suna wa kathirun minhum yuz'amu annahum kanu munafiqina wa kana annabi sallallahu wa kana annabi sallallahu alaihi ya'lamu annahum munafiquna akwai kuma daga cikin waɗanda suke munafikai ne suna da ainihin sunaye kuma ainihin annabi sallallahu alaihi yana kiransa ainihin da waɗannan sunaye kuma waɗannan sunaye sun yi daidai da na wasu daga cikin ainihin sahabban shi amma bai ce to ku tun da munafikai ne ba za mu kira ku da suna kaza da suna kaza ba abdullahi ibn abdullahi ibn abdullahi ibn eh, ubay ibn salulin ba abdullahi sunan shi ba to sahabi nawa ne cikin sahabban annabi masu suna abdullahi bai ce a daina kiran wannan munafiki abdullahi ba domin sunan shi ya daidai da na abubakar abubakar ma sunan shi abdullahi Allah ya shiryar da mu wa huwa ma hadha yad'uhum biha tare da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kiran waɗannan munafikai da waɗannan sunaye nasu wa Aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu qad tasamma auladahu biha aliyu ma ya sanya wa ƴaƴayen shi wasu daga cikin sunayen waɗannan sahabbai ya kuma sanya wa ƴaƴayen shi wasu daga cikin sunaye waɗanda sun yi daidai da na waɗancan munafukai domin ba ko yake da waɗancan munafukai ba mun fahimta ko fa'ulima anna jawazar du'a bi hadhihi al-asma sawa'un kana zalika al-musamma biha musliman aw kafiran amrun ma'lumun min dinil islam don haka ashe ya halatta a kiraye musulmi da waɗannan sunaye, abubakar da umar ko da an samu wani ainihin wato kafiri ko wani musulmi yana amsa irin waɗannan sunaye addinin musulunci ya tabbatar da waɗannan tun farkon shi faman kariha an yad'u ahadan biha kana min azharin nasi mukhalafa li dinil islam wanda duk yake kyamar a kira wani daga cikin mutane abubakar ko umar ko usman to wannan mutum ya nuna a karara yana sabawa ainihin addinin musulunci summa ma'a hadha idza tasammar rajulu indahum باسم علي أو جعفر أو حسن أو حسين أو نحو ذلك عملوه وأكرموه yace to kuma ka sani yan shi'a idan suka samu mutum an sa mai suna aliyu ko ja'far ko hassan ko husaini ko makamantan irin waɗannan sunaye kamar fatima da makamantansu sai ka ga su nemi shi mu'amala kyakkyawa suna girmama shi wala dalila lahum fi zalika ala annahu minhum babu dalili da ke nuna cewa dan mutum ya zama sunan shi aliyu ko hassan ko husaini ko ja'afar shi ma yana daga cikin ainihin wato a yan shi'a amma kawai daga zaran sun ji aliyu ko hassan ko husaini sai su ji suna san shi ko da ba a ainihin ɗan shi'a bane wato wai su suna kawai suke bi sai ce bal ahli sunna ya tasammauna bi hadhihi al-asma cikin ahli sunna akwai masu suna aliyu akwai masu ja'afar da hassan da husaini da makamantansu falaysa fi tasmiyati biha ma yadullu ala annahum minhum don ahli sunna sunan shi Hassan ko Husaini ko Aliyu ko Ja'far ai wannan ba yana nuna shi cikin yan shi'a yake ba wa tasmiyatu bi tilkal asma qad takunu fihim yace amfani da wannan suna Aliyu ko Hassan ko Husaini ko Ja'far zai iya yiwa ainihin wato mutum yana daga cikin su fala yadullu ala anna al musamma biha min ahli sunna dan mutum ya amfani da ainihin wato amfani da sunan Abubakar ko Umar ko Usman yana cikin yan shi'a ai wannan ba ya nuna ya zama ahli sunna ba kenan don mutum ya amfani da sunan ainihin wato hassan ko ali ko makamantan su ja'afar ba yana cikin ahlus sunna wannan ba ya nuna kuma shi dan shi'a bane ashe ba suna ne ke canza aqidar ka ba don haka sai ke cewa lakin qauma sai dai su waɗannan mutane yan shi'a fi ghayatil jahli wal hawa suna cikin matukar jahilci da son zuciya wa yanbaghi aidan ya kamata har wa yau an yi ulama annahu laysa kullu ma ankarahu ba'dun nasi alaihim yakunu batilan ya kamata ka sani ba duk abin da ake wa yan shi'a musu akai bane fa yake barna ba wai duk abubuwan da suke ne ya zama condemned ba fa don mu muna da adalci a cikin aqidar mu ta ahlus sunna misali akwai abubuwa da dama waɗanda yan shi'a suna yi kuma yayi daidai da addinin musulunci saboda haka wannan abun ba za a yi musu musu akai ba to amma akwai wasu jahilai daga cikin ahlus sunna saboda jahilci sai zama duk abin da ya zama yan shi'a su ne to sai su soki wannan abu to wannan kuma babu adalci a ciki sai ya ce bal min aqwalihim aqwalun khalafahum fiha ba'd ahli sunna wa wafaqahum ba'd yace daga cikin zantutukan yan shi'a akwai zantutukan da an samu wasu ahli sunna sun ainihin wato saɓa musu an samu kuma wasu ahli sunna sun dace da su wasawabu ma'aman aman wafaqahum sai zama dacewa a wannan wurin tana tare da waɗanda suka dace da 'yan shi'a ɗin misali akan wannan shine yana cikin ainihin ibada ta 'yan shi'a jilsatul isra'a 'yan shi'a sun yadda da jilsatul isra'a ba sa mutunta saboda haka ko Khomeini ya tabbatar da ita a cikin tahrirul wasila to an samu mu kuma ahli sunna mun yi daidai da su cewa jilsatul isra'a daidai ce sunna ce to ba za mu ce aikin da yan shi'a suna jilfatul istiraha to ko ta inganta daga annabi mu ba za mu ba to mu ma mun zama irin su kenan masu bin son zuciya don haka a cikin abubuwan da yan shi'a suke akwai abin da yake daidai kuma ya yi daidai da abin da wasu ahalin sunna suke a kai kuma wannan abu ya zama gaskiya ne to dole a tabbatar da cewa shi gaskiya ne sai ibnu taymiya ya ce lakin laysa lakum mas'alatun faradu biha asabu fiha sai dai babu wata matsala kwaya ɗaya da ya zama yan shi'a kaɗai suka dace a kanta wanda ba a samu wasu malamai na ahalin sunna a kanta ba don haka mu yanzu in muna jilisatul istiraha ba mune ne don koyi da yan shi'a ba mune ne da farko don koyi da annabi da sahabban da suka ruwaito da kuma limaman musulunci waɗanda suka tafi akai ba dan ta dace da yan shi'a babu wata matsala da ta zama gaskiya ce ya zama su kaɗai ne suke akanta kanta babu wasu ahalin sunna akai don haka faminan nasi man uddumin min bid'ihim al-jahru bil daga cikin malaman ahalus sunna akwai waɗanda suke ganin yana daga cikin bidiyoyin yan shi'a bayyana bismillah yin bismillah a bayyane yana cikin ibadar yan shi'a a bayyane ake yin bismillah to wasu malamai suna ganin wannan bidi'a ne to amma ai an samu wasu malamai na ahalin sunna kuma su ma sun bada fatawa akan cewa a bayyana bismillah din to kaga a ƙarƙashin haka ba za a ce saboda ɗai yan shi'a suke wannan ya zama bidi'a ba a'a sai dai a duba shin bayyana bismillah a cikin sallar da ake bayyana karatu ya tabbata ko bai tabbata ba to a nan ne yanzu za a da a tattake matsala a takaicen takaitawa babu wani hadisi wanda ya inganta wanda ke nuna cewa za a yi basmala a bayyane duk hadisan da suka inganta dangane da basmala to za a yi ta asirrance ne amma ba za a yi ta a bayyana ba mun fahimci wannan da kyau ko annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin basmala amma a ɓoye yake yin ta don haka a raka'a ta farko ne raka'a ta biyu ne raka'a ta uku raka'a ta hudu kowace za ka yi basmala duk inda za ka karanta fatiha musamman in za ka karanta fatiha da kira'a ta ainihin wato afin wato riwayar hafs kenan amma kamar riwayar warshi da riwayar kalun karatun basmala ba a basmala ba aya bace a ciki don haka farkon fatiha a wurin warshi da kalun shine alhamdulillahi rabbil alamin aya ta farko kenan to in aka je siratal ladina an'amta alaihim aya ta shida kenan ghairul maghdubi alaihim waladdallin aya ta bakwai kenan amma a sauran kira'o'i baki ɗayan su to duk inda ainihin ka zo lallai ka karanta basmala ita ce aya ta farko ta fatiha dan haka in ka zo siratal ladina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin sannan yake aya ɗaya to in ka tsaya siratal ladina an amta alaihim to waqafi ne hasan a wurin ya halatta ka tsaya amma ba dan aya ba a cikin kira'ar sauran kenan banda kira'an nafi'u malamin suwar shi kenan to dan haka imam shafi'i ya ce in ka zo kana sallah idan ka kiyin fa ka kiyin basmala da gangan misali a cikin wata raka'a to wannan raka'a sai ka jefar da ita ka sallar ka ta rushe afwan sallar ka ta rushe in kuwa da mantuwa ne ba kai basmala ba a wata raka'a sai ka jefar da wannan raka'a ka gina wata raka'a sannan ka yi ba'adi ya ce domin matsayin bismillahir rahmanir rahim aya ce matsayin su ɗaya da kaman maliki yaumiddin idan mutum ya ban maliki yaumiddin a cikin fatiha da gangan sallar shi ta ɓaci in kuwa da mantuwa ne to wannan raka'ar ta mutu domin fatiha farilla ce sai ya wurgar da wannan raka'a ya kawo wata sannan sai ya ba'adi Allah ya shirya da mu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wa tarkul makihi alal khuffaini da kuma barin shafa akan hufi daga cikin malaman ahli sunna wasu suna ganin wannan na daga cikin ainihin bidi'oi na shi'a imma mutlaqan wa ma fil habari yan shi'a sun kasu kashi biyu game da shafa akan hufi wasu suka ce kai tsaye shafa akan hufi ko da yaushe ma bidi'a ne wasu kuma suka ce in a halin tafiya ne ya halatta a shafan amma a zaman gida ne kana zaune ba za ka yi shafa akan hufi ba wal qunutu fil fajri daga cikin malaman ahlus sunna suka ce yana daga cikin bidiyoyin yan shi'a yin alqunuti a sallah asuba yin alqunuti a sallah asuba yau da kullun din nan to yan shi'a suna yin haka to yana daga cikin bidiyoyin yan shi'a akwai malaman da suka faɗi haka wa mutu'atul hajji da kuma ainihin yin ainihin aikin hajji na tamattu'i shine wancan da muka bayani wasu malamai suka ce wannan yana daga cikin ainihin bidi'ar yan shi'a to shine kamar abin da ibnu taymiya ya fara bayani akwai matsaloli daga cikin waɗannan waɗanda suke daidai ne yan shi'a sun dace akai kamar wannan aikin hajji ta tamattu'i mun zo mun yi karatu anan ne aikin hajjin da ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da shi kuma shi alqur'ani ya tabbatar Shi ne wanda Allah yake cewa faman tamatta'a bil hajji ila al umrati famastaysara min al hadi faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi wanda ya umara sannan ya warware ya ci gaba da hudda shi ta yau da kullun ya zo kuma ya aikin hajji sai ya yanka gwargwadon abin da ya sauƙaƙa na dabba wa man ulzumi talaqil bid'i yana cikin aƙidar 'yan shi'a suka ce duk sakin da ya zama sakin bid'a ne gaba ɗaya ma bai yi ba mun yi bayanin wannan a farko farkon karatunmu daga cikin sakin bid'a saki uku a kalma ɗaya mutum ya ce ya saki matar shi saki uku to 'yan shi'a suka ce duk gaba ɗaya ma sakin bai yiwu ba to malaman ahli sunna sai suka kaso wasu suka ce sakin ya yiwu a uku ɗin don haka matar ba za ta halatta ba sai ta auri wani mijin wasu suka ce sakin ya yiwu amma a ɗaya wannan shine daidai abin da annabi da sahabbai da sauran ne suke akai wasu kuma suka ce sakin ya danganta sai an kira mijin kai da kai uku dinnan nan me kake nufi sai ce a na yi uku ne da nufin tsoratar da ita amma ɗaya nake nufi sai a ce a koma mishi da matan shi ko ko yace yi uku ne da nufin uku din sai a ce to shikenan ya tabbata wasu suka tafi akan haka to amma su yan shi'a sun ce duk inda sakin bid'a yake to bai aku ba misalin sakin bid'a har wayo mutum ya saki matar shi tana haila matar ka in tana haila bai halatta ka sake ta ba jiya da ta bata maka rai sai ka yi hakura in ba ka iya zaman gidan sai kai kai mata yaji ka dan kaurace kamar gidan mai yiwa kafin nan ka huce to amma bai halatta ka sake ta a cikin haila ba to in ka sake ta cikin haila fa kai sakin bid'a to yan shi'a suka ce sakin gaba ɗaya bai afku ba to amma annabi ya faru ga haka da Abdullahi dan Umar ya bashi fatawa cewa sakin yayi a ɗaya to kaga saboda haka sai a ce sakin yayi to amma su yan shi'a suka ce bai yi ba nan wata tasfihul quburi da kuma shafe kabari yana cikin ainihin aqidar yan shi'a shafe kabari kabari a mai da shi ya bi kasa haka ba za a daga shi ya tudu ba to wannan wasu malamai daga cikin malaman ahli sunna suka ce yana daga cikin bidiyoyin su wa isbalul yadaini fi salati da kuma sakin hannu a sallah kamar yadda malikiyan nan garin kasashen mu suke haka nan mun fahimci wannan da kyau ko to suka ce yana daga cikin bidiyoyin ainihin yan shi'a wa na'awi zalika min al to amma abin takeici akwai waɗanda yake gaba ɗaya sai suka da suna sakin hannunsa suna shiga shi'a din sai suka daina runguma hannu suna sakin to amma wannan yana da takaici. amma abu mafi takaici a samu wai dan izala kuma yana runguma hannun shi wai kuma idan yana sakin hannu saboda kawai fatawar wani katu wannan ya fi komai zama lalata wallahi kuma bari buɗe bakin gaya muku wata fatawa a yau wallahi duk malamin da aka gane son zuciya kaɗai ne ya sa shi yake sakin hannu a sallah kamar irin waɗannan ɗin wallahi ba za mu bi shi sallah ba da a ce yana nan akan duk inda aka taba shi dai zai ɗan tawili ya ce to mu dai saboda kaza saboda kaza saboda kaza sai a ci gaba da bin shi sallah akan haka akan wannan tawili nashi amma yana runguma hannun shi a sallah ala bayyinatin yana da dalili kawai sai wani ya zo ya ce mishi ai kawai wannan runguma hannu bid'a ne sai koma yana sakin hannu babu dalili ko kwaya ɗaya kawai haka sidda saboda ta'assubancin kawai yana goyon bayan bangaren kungiyar shi to ya zama zunzurutun mubtadi'i kuma sahibul hawa in ba ya zame mana shine limamin juma'ar mu da idi ba yadda ba yadda zamu kawai dan ya wuce gaba sai mu ci a dawo ba ba za mu bi ka sallah ba me yasa saboda ka zama dan bid'a lafiyar ka lau kana cikin musulmi masu runguma hannu a sallah kada kana saki baka da dalili to ba za mu bi ka sallah da ya zama kada gane shine limamin juma'a ko na idi to shikenan sai a ci gaba da bi Allah ya gyara shi haka ko kuma Allah ya san yadda ya dashi kwarai da gaske shine yana cikin aqidar ahli sunna in limamin mu ya zama na juma'a ko na idi haka ga abubuwa an yi an gyara sai a ci gaba da bin shi sallah saboda mu muna fifita haduwar kan musulmi fiye da rabuwar kan musulmi in har ka ji mun ce kar a bi mutum sallah sai irin wannan wallahi sai in ta baci domin baci ya kai baci akwai mutumin da ya shekara ashirin yana runguma hannu a sallah amma saboda ɗai shugaban bangaren ƙungiyarsa ya ce a daina rungumewa shi kenan sai koma yana sakin hannu kuma malami ba jahili ba da jahili ne sai a ce dama malaman malaman usul fiqi sun yi wa jahili baki suka ce imanul muqallidi la yakhlu an tardidin duk muqallidi imanin shi kai da komowa ne wata ranka iya ganin shi a coci tun da zama muqallidi ne ba akan dalili yake addinin ba ran da kirista ya zo ya kada kanshi zai iya bin shi to da muqallidi ne irin haka aka ga yau yana runguma hannu gobe ya saki sai a ce to dama haka abin har dai a samu ya tsaya a wuri daya to amma malami ne wannan lafiya lau har shi kanshi ya karantar da mutane yadda ake runguma hannu kuma kawai sai da rana tsaka yake ai a ci gaba da sakin hannu me yasa yake saboda haka muka ce ai to dan Allah wannan da bambancin shi da shehun dariƙa babu bambanci ya kamata mu rinka yin adalci a cikin zance fa kar ku taba tunanin cewa wai har abadan abidi ne kawai daga ka ce kai dan izala ne shikenan har kiyama a busa kaho dole mu bi ka sallah kana kauce hanya mu ma ba za mu ratse maka ya kamata mu fahimci wannan da kyau ba sunan bane kawai mu ba irin yan shi'a bane daga ka ce kai kaza ne shikenan a sai an dubi to yaya al'amarin ka yake in ba haka ba yanzu mutum nawa ne ga su suna amsa sunan izalan gage mu amma suna turkusu suna guru da laya suna bokanci ga sunan a mun fahimci wannan da kyau ko ya kamata a rinka yin adalci waɗancan ɗinkin da za a ce ba za a ci sallah ba ba za a ci yankan su ba saboda kaza saboda kaza to duk wanda ya haka cikin izala shi ma fayyul haku bihim sai a haɗa shi da su duk ɗaya ne an yi adalci kenan amma wannan dan namu ne zai mu zo muna kwaskwari ma an zama yan bid'a kenan akai haka a fito a yi adalci Allah ya ce qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ku faɗi magana wadda take ta daidai sai Allah ya gyara ayyukanku kuma sai Allah ya gafarta zunubanku Allah ya shiryar da mu shekul islam ibn taymiya ya ce wa na'u zalika min al-masail allati tanaza'a fiha ulama sunna yace da ma waɗansu misalan irin waɗannan matsaloli waɗanda hatta malaman ahli sunna sun yi saɓani a kansu. wa qad yakunu sawabu fiha al-qawlu alladhi yuwafiquhum ta iya yiwa daidai din ya zama zancen da ya dace da maganar da 'yan shi'a suka faɗi kama ya kunu sawabu huwa alqawlu alladhi yukhalifuhum kamar yadda yake daidai zai iya zama kuma maganar da take ta saba musu lakin al mas'ala ijtihadiyya ce sai dai mas'alar in ta zama ta ijtihadi ce ma'ana mas'ala in ta zama ta ijtihadi ce to fala tunkaru illa idza sarat shi'aran li amrin la yasugu fatakunu dalilan ala ma yajibu inkaruhu idan mas'ala ya zama malami ne ya kokari ya bada fatawa babu nassi akai to in dai ba abun ya yadu bane a ciki kuma ya zama barna ya bayyana karara to shikenan ba za a zo ana inkarin wannan abu ba amma in ya zama mutum ya zo ya kawo wata fatawa babu dalili akai kuma ta saba wa abin da ya tabbata akan shari'a kuma ya yada wannan abu to lallai za a tashi za a yi mishi inkari wa in kanat nafsuha yasughu fi hal ijtihad ko da wannan matsala ko ita kanta ya halatta a yi ijtihadi a yi kokari malamai su ba da fatawa akai to in aka samu wani mummunan kokari wanda ya fito da fatawa ta sharri to za a iya mishi raddi wa min hadha wad'u al-jarid ala al-qabr fa innahu